This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro mai barin gado jake sullivan ya yi kira ga gwamnatin trump mai shigowa da ta ci gaba da dabarun shugaba joe biden na karfafa dangantaka da abokantaka da kawayen indo-pacific domin kalubalantar abokan hamayya ciki har da china da koriya ta arewa batun da za mu yi shine cewa matsayin amurka a yankin na da matukar karfi a yanzu in ji sullivan a yayin da yake amsa tambayar muryar amurka a wani taron tattaunawa da 'yan jarida a jiya juma'a ya ci gaba da cewa ya kamata a samu ci gaba fiye da gagarumin sauyi dangane da dabarun na indo-pacific amma ba mu san abin da gwamnati mai shigowa za ta yi ba sullivan wanda ke bayyana ɗaya daga cikin manyan tsare-tsaren gwamnatin biden na yankin indo-pacific ya ce tsarin shugaban yana aiki matuƙa kuma ya yi gargaɗin cewa kaucewa daga hakan babbar kasada ce duk da haka sullivan ya yarda cewa gwamnatin ta kasa samun ci gaba na a zo a gani kan kawar da makaman nukiliyar koriya yayin da barazanar Pyongyang ta ci gaba da tsananta fiye da kowane lokaci. Sullivan ya nuna wasu muhimman batutuwa wato haɗin gwiwa tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha da kuma babban ƙawancin abokan hamayya wato Rasha, China, Koriya ta Arewa da Iran. Ya sake nanata gargaɗin da gwamnatin ƙasar ta yi game da rage tallafin da Amurka ke baiwa Kiev wani abu da zababben shugaban ƙasar Donald Trump ya bayyana cewa zai yi. wata guguwar hunturu mai karfin gaske da ta zubar da dusar kankara ta kuma mamaye tituna da kankara a mafi akasarin yankunan texas da oklahoma na nan amurka ta mika inda ta mamaye gabas zuwa kudu mai nisa da sauran wurare gwamnan jihar arkansas sarah sanders ta tura jami'an tsaron kasa don taimakawa masu ababen hawa da suka makale an rufe makarantu ga miliyoyin yara a fadin jihohin kudancin kasar ta amurka daga texas zuwa georgia da kuma gabashi har ya zuwa south carolina a halin da ake ciki kuma fasinjoji hudu sun sami raunuka bayan da jirgin saman delta airlines da ke kan hanyar sa ta zuwa minneapolis ya kasa tashi a filin jirgin saman atlanta kamfanin jiragen na delta ya ce babu tabbas ko yanayin yana da alaka da dakatar da jirgin bayan tashinsa labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an kashe gobara a birnin los angeles na amurka sun yi fama da harsunan wuta a rana ta hudu a jere a jiya juma'a inda suke kokarin shawo kan gobarar daji da ta lalata dubban gidaje tare da kashe akalla mutane goma jami'ai sun yi gargadin cewa adadin waɗanda suka mutu wanda aka sabunta shi a yammacin ranar alhamis na iya karuwa idan aka sami shawo kan gobarar mai ɗimbin harsuna daban-daban inda ma'aikata za su iya karaɗe wurin da ta mamaye an ci gaba da aikin kashe gobarar a cikin dare har zuwa safiyar jiya juma'a inda jirage masu saukar ungulu masu zuba ruwa suka yi amfani da damar da aka samu ta wucin gadi a yanayin iska shugaban amurka joe biden ya kira manyan jami'ai a jiya juma'a domin tattaunawa kan matakin da gwamnatin tarayya za ta ɗauka kan gobarar dajin. adadin waɗanda suka mutu a yaƙin da isra'ila take yi da mayakan hamas a gaza ya zarta adadin da ake bayyanawa a hukumance a cewar wata ƙididdigar masu bincike a makarantar kula da tsaftar muhalli da magunguna ta london wanda aka wallafa a ranar alhamis a mujallar lafiya ta lancet binciken ya yi kiyasin cewa tsakanin watan oktoban shekara ta 2023 zuwa yunin shekara ta 2024 an sami mutuwar falasɗinawa sama da dubu sittin da hudu sakamakon tashin hankali a gaza wanda ke nuni da cewa ma'aikatar lafiya ta hamas da ke yankin ta rage a rahoton adadin da ta bayar na waɗanda suka mutu da kusan kashi 41 cikin 100 adadin hukuma na wancan lokacin shine mutane 37,877 ne suka mutu kusan kashi 59 cikin 100 na waɗanda suka mutu mata ne ko yara ko kuma tsofaffi a cewar rahoton wanda ya yi daidai da wasu alkaluma na daban binciken bai bayyana adadin mayakan hamas da suka mutu ba wata ƙididdiga ta daban ta majalisar ɗinkin duniya ta sama da mutane dubu takwas da aka tabbatar sun mutu tsakanin watan nuwamban shekara ta 2023 zuwa afrilun shekara ta 2024 ta bayyana cewa kashi 44 cikin 100 na waɗanda abin da ya shafa ƙananan yara ne yayin da kuma kashi 26 cikin 100 ne mata. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin da tun shekara guda ban ganka ba. Ban sa ka Gaskiya lafiya kallo malama sa ka ne kuma tun bara fa marin da ah, ah. gaskiya tun bara. Kai Allah sarki. Na ce mm. ba busa ba daga hannu na sanyi na out of sight in ji bature wai out of mind. ai eh, gaskiya gaskiya ne to kin san ai yanayin aiki daban-daban ke kina <laughs> yanayin da yadda abu yake canji canji ne to ai shekara lafiya a lafiya kalau alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabuwar shekara malama grace barkamu da shigowa sabuwar shekara mako da ya mm. shige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga mu nan muna shekara ta 2025 na sanyin na kamar ji aka gaskiya ne 2024 aka shige ta haka ne gaskiya malama grace mun kara tsufa mun rage kwanaki haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru a gaskiya gaskiya kan nisan kwana to allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga a cikin ikonsa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka to amin sun amin mana grace to na sanyi na cin alkawali da cikawa ba. To, zabili <laughs> da ba ba dogon bayani. Ai <laughs> eh, gaskiya za mu ba wa masu sauraren mu dama saboda su masu su dama. Aka to to ga gaishe gaishen sabon shekara daga ma'abota wanga shiri. Kamar yadda muka yi alkawari ba. <laughs> Haka. Assalamu alaikum gidan rediyo voa e muryar amurka to da farko suna na lawal bin hambali mk dan sulba jihar sokoto a tarayyar najeriya ina yi ma dukkanin ma'aikatan kufatan alkhairi bayan haka ina gaida ibrahim sd kusfa zare ibrahim salisu dan kaduna aliku auta kafin ta ado salati goma ga annabi rijo mahamudu salisu kauran na buda isa lawal girgir magajin garin girgir tilwanu mai akwai budinga adam yusuf basa jamilu musa sabon layi shehu adamu rijau adam yusuf basa jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau aisha lawal bin Hanbal mk dan sulba sokoto maimuna aliku autaka binta ramla kwamara isa muhammad agwarmaki anti diresi boe hausa baba yakubu makeri boe e hausa murtala faruku sanyin na jihar sokoto boe hausa rukayya bashi boe hausa yakubu rugun mayari usman Mani kamar roro tuntuwa usman dan fulani mararraba ya yaburi abubakar mai doya adari alhadin kare direba fm adari yahaya danno adari musa na tale muhangi bako umara kandilo bakar na zp ibrahim rugal maran shagari lokal godiya na kai muryar jama'ar muryar amurka boe allah ya bar zumunci gaba dai gaba dai naku mai sauraren ku lawal bin hambali mk dan sulba jihar sokoto a tarayyar najeriya na gobe assalamu alaikum mai magana usain dango ta karasuwa daga jihar yobe da yake mai shiga sabuwar shekara ta 2025 lafiya allah gaji ka haɗa mu da alherin da ke cikinta shirin da ke cikinta kuma allah gaji ya kare mu zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa dubin gaisuwa ta zuwa ga ado salati goma ga annabi da ya hayi abubakar karfi manumfashi da usman kasan kiringim na arewa da adam a adam gashiwa da alhaji umar fo'eba gashiwa da bubo mai gora gashiwa da garba sabiola gashiwa da muhammad salisu kauran namoda da fatan za a da abubuwan da yake cikin wannan shekara da ashirin biyar lamun lafiya Allah an gwaji ka nuna mana ita karshen ta lamun lafiya na gode ne na usain dango ta karasu Allah ku tashi lafiya sunana haruna muhammad katsina filin a bari ya huse ina taya ku da kai mai saurare na da ke mai jini a daidai wannan lokaci da ku masu sauraron wannan shiri na bari ya huce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana ina mana fatan alheri a duk inda muke hakika shekara ta 2024 ta wuce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda bamu ji daɗin su ba saboda haka ina fatan Allah ubangiji ya sa inda muka shiga wannan sabo shekara ta 2025 lafiya mun yi ban kwana da wancan tashin hankali da wancan fitattu da muka gani a shekara ta 2020 ta wuce kuma zan amfani da wannan dama a kira da musulmai da kirista da kowa ma a duk duniya mu cigaba da yi ma kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni na gari masu son ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya da fatan za ku tashi lafiya filin bari ya huce sunana Haruna Muhammad Katsina. Oh, for Africa.

alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru da ke jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025 mun fita daga shekara 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba allah ya kawo mana ci gaba mai ɗorewa a mu najeriya da dukkan kasashen afirka zan yi amfani da wannan daman gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce ina gaida abokina isa garu lawali mai fili ina gaida ibrahim lara gabta ina gaida aliyu sarkin yaƙi da ke can nima ina gaina baba gana allaji loce wace cakal. baba gana allaji dabuwa unguru buhari yahaya unguru ina gaida atiku dan yaraba barbarejo ina gaida aliyu dan fulani maradawa ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yada labarai mutanen mu na jamhuriyar Nijar irin su Mamman Sani Dauda Cinwaza su ware malam bare bare zuwa da ke kasar Libya da mutanen kasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya ina godiya sunana ali haya jafar ungoro allah ya sa mu da alheri assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana ya huza abubakar gora da karamar hukumar gwando jihar kebbi a tarayyar najeriya an gode muku da damar da kuma mu mu mika gaishe-gaishen barka da sabon shekara don amfani da wannan dama in mika saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin wato grace alheri abdu baba yakubu makeri da kuma murtala faru kusaina sai gaisuwa ta ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta mai yama sai Ali Kwauta kafinta yalwa sai wato zaki so dangi zuma da bawa Abdullahi Maska haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fullo kebi rilon mai akwai dinga da sauran lokacin masu ku da kuma lokacin mutanen garin managora mai yaƙi gwandu jihar kebbi na gode. assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka filin abar ya huce sunana muhammad salihu kaura na daga jihar zamfara da farko yana gaida babanmu alhaji Baramasi limamin masallacin jama'a na biyu na kaura na moda da khalifa abubakar atiku mai suna na malam babba da kuma ah, yan uwansu baki daya sai kuma ina gaida liman sani bengere mai walda kaura na moda tabta na fi mai maganin ido kaura na moda mala abu kaura mutum abun tsoro ne kaura na moda honorable hafiz balarabe gusau nasiru musa arabka radio nigeria pride fm gusau da kuma ainihin malam sharahu ismail gidan ajin na kaura na moda da kuma ainihin wato baban yusra gusau ina gaida alhaji jafaru bayan da kaura na moda allah bane sada mu alheran da ke cikin wannan shekara na gode muhammad salihu kaura na moda baba abdul samad assalamu alaikum sashen hausa na muryan america na abdu umar madu wanda aka fi sani da abdu kamfani shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin difa a jamhuriyar Nijar biyoyi hausa ina gaida dukkanin ma'aikatanku ku musamman grace alheri abdu da kuma baba yakubu makeri da sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatan ku da masu sauraron ku gaba daya sannan kuma shirye-shirye na abar ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar da ni ba musamman takaddama da ake yi tsakanin fulani da bare-bare gaba daya sun kayatar da ni sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekara a wanda muka rasa sarkin garinmu wato kacal mahmud abba kyari sarkin komadugu wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi jana'izar shi ranar la'adi 16 ga watan disamba dan da muke ciki muna mika ta'aziyar mu da iyalansu da gaba ɗaya musamman honorable bulu mamadu da sauransu da kuma dukkanin yan difa muna mika ta'aziyar mu allah ya ji kanshi allah ya sa huta sarki mutum ne mai haƙuri da jama'an shi da kuma jajircewa akan jama'a shi muna fatan allah ya ba su juriyan hakurin rashinsa mu kuma allah ya musanya mu da sarki mafi alheri a gare mu gaba daya biyoyi a tashi lafiya sunana abdu umar madu wanda aka fi sani da abdu Company shugaban wata karamar kungiya haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin difa a jamhuriyar niger Assalamu alaikum muri Amerika mai magana Umma Mala Ali shugaba kullum muri Arewa dogon dutse a cikin jahoron Nijar. To da farko ina gaida Abdu Kasko wanda shike a birnin Tawa akwai Dahir Bidal wanda shi shugaban kulub na birnin Maradi akwai Zubairu Mai a birnin Zandar akwai Dodo Mai Naman Yan Gayu a Bala Mai Kumandan akwai Alasan Tayar San Problem to duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa Allah shi mai ta mana Allah mai shaidar Amurka duka ina gaida duka ma'aikata na Amurka BOA na gode mai magana umma mala ali shugaban kula murya arewa dogon dutse cikin jamhuriyar nijar gaishe gaishe sabon shekara kenan to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi turakin jangebe yau shi ma yi turakin jangebe shi zai bude mana sabon shekara yau shi Allah bari shi na farko na shekaran mu yau ai kuwa ai kuwa to muna muna muna godiya kwarai da eh, turakin jangebe assalamu alaikum sashen Hausa na biyo tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na a bari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini yana yi wa sauran al'umma da dukkanin mabuta wannan shiri sauran al'umma baki daya murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025 wato labarinmu na farko a cikin wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan sakwato da malaminsa a Borno. Wato wani ba sakwace ne a zamanin da lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma. To wannan ba sakwace sai yadda ki gari tun daga sakwato taka da kafa har zuwa Borno wajen neman karatu. Kasan ba sakwace ba kisa yana zuwa mai da hankali wurin karatu kankace haka ɗan lokaci kaɗan don sakwato ya sauke sai yasa ranar da zai dawo gida sakkwato lokaci ya yi aka zo wajen malam za a yi bankwana da malam aka tara sauran almajirai da sauran jama'a aka yi wa dan sakkwato addu'a sai dan sakkwato malam ya tambayi dan sakkwato ya ci to dan sakkwato ta ɗaya kuma saduwar mu sai yaushe kuma dan sakkwato ya yi shiru bai ce komai ba malam ya ce a ka sakkwato ka yi shiru baka ce komai ba Ina tambaya kuma daɗa sai yaushe kuma saduwar mu dan sakwata sai ce to Allah shiga wata malam ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko Allah ce subhanallah sai lahira dan sakwato ya ce eh to tunanin da nake dama na tsaya na diba Allah shiga wata malam ka dibi nisan sakwato da borno ce kai dai waɗanga almajirai da aka gare ka ba ka barin suka tafi sakwata saboda ni ni kuma abin da na zaka biɗa ta tun da Sokoto na karatu na riga na samu ba ni tsammanin in sake dawowa Borno kuma don haka ina ganin gamo mu sai dai lahira ko to wannan <laughs> shine ainihin wato bankwanan dan sakwato da malaminsa a Borno I mai cuta ba <laughs> na san yadda yau gonar ku aka shiga <laughs> to malama gari ni dai ban ce koyo ba to rakin jan gebe amma dai ai ai da ji da ji da ji wannan an san kowa ne ne ai wannan an ce daga sakkwato ne to ai ba gobiri ne wannan ai ai ba gobiri ne wannan ni dai kan da iko Allah a nan za mu sadu a nan ofis din ba sai a lahira ina ganin malama grace ya sha wahala wurin tafiyar ne shi yasa ya ji wallahi koma ta kam to abin nan sai dai a lahira kuma kila kila yana tunanin kammala karatun da ba yana tunani yaya zai ya kai sokoton nan a gaskiya kan gaskiya ma zama gida a ce kuma ya gari ya zage dawa kuma dawa kuma sai a lahira gaskiya <laughs> turaki muna godiya kwarai da gaske da fata an shekara lafiya to na gaba da bajulu na daga mana hannun sabili da aka tilas mu jaburki ne yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke bugu fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da za ta da abin da lafiya za ta ce a wannan shekara ta 2025 da cikin ikonsa ya nuna mana da alheri. na musulmai wata sai labari haruna zanguna kuna wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku ni lafiya Allah na san karatun